This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilo talata matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Salihu Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar da shirin kafin ku ji abin da muke tafi shi ga kanin labarai. Wani tsohon kwamandan kungiyar Al-Shabab da ke kasar Somaliya ya fito fili ya ce shi ya daina ta'addanci. Jiya talata shugaban Amurka Barack Obama ya kai ziyara zuwa kasar Saudiya. Akalla mutane takwas suka riga mu gidan gaskiya jiya talata a birnin Tripoli da ke Libya. To kanin labaran kenan bayan labaran za ku ji shawarar da aka tsaida a jihar maradin jamhuriyar Nijar game da batun zaman lafiya. A Najeriya kuwa 'yan siyasa ne ke yi wa juna hannun ka mai sanda. Ai abun da duk zai kawo zaman lafiya a matsayin mu na shugabanni ko wanda suke hankoron neman shugabanci shi ya kamata mu so. Inda ana zama na gaskiya ai da aka yi tsarin nan daga Abuja ya kamata a aika kowace jiha tun da Najeriya ai guda ce. kamar yadda muka saba kowace ranar Laraba kuma a shirin mu na asuba sahabu zai shigo da shirin demokaradiyya amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a assalamu alaikum ga labaran. Wani tsohon kwamandan kungiyar al shabab da ke kasar somaliya ya fito fili ya ce shi ya daina ta'addanci kuma ya yi Allah wadai da rikicin da abokanansa ke addasarwa. Zakariya ismail Hasi wanda ya taba zama kwamandan jami'in leƙen babban jami'in leƙen asiri na kungiyar da take da alaka da alkaida ya mika kansa ne ga jami'an Somali watan Disamban bara. Ya ce daga yau zan dinga bayyana ra'ayoyina da na ta hanyar lumana da fahimta in ji shi hasi ya yi furuci ne a wani taron manema labarai da ya wakana a birnin mogadishu jiya talata da ya mayar da hankali akan 'yan ƙungiyar Rashabab ɗin, hasi ya ce ina gargaɗinku abokanaina ku nemi warwar matsalolinku ta hanyar lumana da tattaunawa cikin kwanciyar hankali idan ba a manta ba dai a watan yunin shekarar dubu goma sha biyu amurka ta ba da tayin tukwicin dala miliyan uku ga duk wanda ya ba da labarin da zai kai ga kama shi hasi dama an zargi hasi da ɗin da kasancewa na hannun daman ahmed abdi guda ne tsohon shugaban kungiyar al-shabab jiya talata shugaban amurka barack obama ya kai ziyara zuwa ƙasar saudiya domin yi wa ƙasar ta'aziyar mutuwar sarki abdullah Sarkin ya rasu ne makon jiya yana da shekaru 90 da haihuwa. Mr. Obama ya sauka a babban birnin kasar riyad tare da tawagarsa mai mutane talatin da suka hada da jami'an gwamnati da 'yan majalisa har ma da wasu daga gwamnatin da ya gada. Shugaba Obama ya sadu da sabon sarkin kasar Salman bil Aziz karan farko tun da ya dare kan mulki makon jiya. Kafin shugaba Obama ya bar riyad dai wani jami'in gwamnatin Amurka ya ce shugabannin biyu sun tattauna kan matsalar tsaro a gabas ta tsakiya da kuma yadda za a karfafa kasuwar man fetur ta duniya jami'in mai magana da yawun mr obama ben rhodes ya kara da cewa mr obama ya taɓo batun kare hakkin bil'adama lamarin da suke ganin ya kamata ƙasar saudiya ta yi wani abu a kai ta inganta kare hakkin 'yan ƙasar To akalla mutane takwas suka riga mu gidan gaskiya a jiya talata a birnin Tripoli da ke a Libya biyo bayan wani harin da aka kai kan wani otal na da 'yan siyasa da 'yan kasashen waje suka fi zuwa. Jami'an kasar ta Libya sun bayyana cewa mutane biyar cikin waɗanda suka mutu 'yan kasashen waje ne, sauran kuma masu gadi ne. Dangane da harin ma'aikatar hakokin wajen Amurka ta ce ba Amurka ɗaya yana cikin waɗanda aka kashe kamar yadda jami'an gwamnatin gwamnatin libya suka shaida 'yan bindigan sun ɗana bam a wata mota da suka ajiye a gaban otel ɗin da ake kira Corinthia kafin su afkawa ginin da harbe-harbe bayan sun gama sai 'yan bindigan suka tarwatsa kansu da kansu wata ƙungiya mai suna ƙungiyar islama ta yankin tripoli ta ɗauki alhakin kai harin a cikin sanarwar da ta fitar ta yanar gizo ta ce harin ramuwar gayya ce domin cafke abu anas a libi da dakarun amurka suka yi a shekarar 2013 amurka ta kyautata zaton a libi yana da hannu a kan hare-haren da kungiyar al ta kai kan ofishoshin jakadancinta da ke kanya da tanzania a shekarar 1998. Shugaban haufi 'yan shi'a da ke tawaye a Yemen ya kira a yi canjin gwamnati cikin lumana sa'o'i kaɗan bayan sun sako wani ma'aikacin fada shugaban ƙasar da suka tsare har na tsawon kwanaki goma. Yayin da ya bayyana kafar talabijin ɗin 'yan tawayen Abdul Malik Al-Houthi ya gayyaci duk waɗanda ya kira masu 'yanci da ajalci zuwa wani babban taro da zai haɗa kowa da kowa a tarihin ƙasar ranar Juma'a a birnin Sana'a. alhausi ya ce ya ɗauki matsayi akan wasu masu son kawo rudu da kuma masu son a ci gaba da fada da yin gaddama maimakon neman haɗin kai tun farko dai 'yan tawayen suka sako ma'aikacin fada shugaban ƙasa ahmed awad bin mubarak kafin alhausi ya gabatar da jawabinsa a talabijin 'yan tawayen sun cafke mubarak ne daga motarsa lamarin da ya kai ga fafatawa tsakaninsu da masu gadin fada shugaban ƙasa daga ƙarshe dai ala shugaba abdul rabub mansur hadi ya bar fada ya kuma yi murabus yanzu dai su 'yan tawayen hautin suka fi duk ƙungiyoyin da ke fafatukan neman iko karfi a ƙasar tun shekara ta 2012 yayin da aka yi wani hargitsi da ya hambar da gwamnatin ali abdullah sale wanda ya daɗe yana mulki to kada shafa labarin na zuwa muku ne da kanan sashen hausa na muryar amurka biyo bayan biyo kwato birnin Kobani da da ke kan iyaka da Siriya daga hannun kungiyar ISIS mayakan Kurdawa jiya talata sun soma faɗaɗa yakin da suke yi da kungiyar da nufin kakkaɓe su daga garuruwan da ke kusa da Turkiyya. Kurdawa sun yi ikirarin kama garin Kara a Hilani, ikirarin da kungiyar kare haƙƙin bil'adama da take sa ido a Siriya da ke da cibiya a ƙasar Birtaniya ta tabbatar. Mayakan Kurdawan suna gaf da cafke ƙauyen Shiran. Amma jami'an gwamnatin Amurka suna ganin mayakan Kurdawan sun mamaye kashi casa'in cikin ɗari ne kawai na birnin Kobane bayan da suka kwashe watanni hudu suna gwabza mummunan faɗa birnin yana da jama'a fiye da dubu ɗari biyu amma yanzu sai baraguzan gidaje suka rage wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya bayyana a nan washington dc cewa mayakan isis sun janye daga garin ne ko da yake ba za a tabbatar da ko an kammala kubutar da garin gaba ɗaya ba labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu buɗe taskar hotonninmu a jihar Maraɗin jamhuriyar Nijar inda aka gudanar da wani taro da nufin fahimtar juna da zaman lafiya. Wakilin abu Mani na ɗauke da ci gaban rahoton. Gwamnan jiha ne ya jagoranci wannan taro na wayar da kan al'umma da kai zuciya nesa nan gaba da yadda kuma rudani biyo bayan rikicin da ya halaka mutane ga asarar dukiyoyi da kuma kona wuraren ibada na mabiya addinin kirista a jihohin zandar da yamai gwamnan jiya malam mamman mamma ya fara da muna sha hankalin mutane su ci gaba da roƙon allah a ci gaba da shan hankalin mutane ƙyan mu kirista sun zo sun same mu hankalinsu ya tashi har zakkuwa juma'a da ta muka ce musu da yarda Allah maraɗi ba mu tsammanin wani fitina da taso saboda mutane sun fahimci abin da sun sa abin suke so kuma sun fahimci abin da suke so alhamdulillah alhamdulillah saboda kowa ya fahimta kuma muna fatan malamai ku ne da kama mu zuwa ga Allah to muna fatan Allah yanda ya kare mana jihar mu ya ƙara kare mu haka nan ya ƙara kare ƙasarmu gaba ɗaya kuma waɗanda a cikin fitina Allah ka musu sauki. Taron da ya samu halartar wakilan ƙungiyar addinin Islam na dair Birnin Maraɗi da suka amsa kira. Liman Tukur Abubakar shine kakakin ƙungiyoyin addinin Musulunci a Maraɗi. To alhamdulillah da wannan abu ya zo eh, lalle shi limam ya shiga cikin gidan rediyo ya yi bayani ya ji da mutane kwarai kuma alhamdulillah rabbil alamin an karɓa kira dan ko ba ka cikin association in dai musulmi na kai to kana cikin ƙungiyar association Islam ke in ba ka cikin duk kana cikin wata idan kana karkashin wannan kungiyoyi kuma Allah saka mu kowa da alheri kwancewa nan maradi kungiyoyin da duk kun ka sani babu wanda ta ita ko da wakilin ta guda wanda ta wuri wannan wato jayya kuma ba su da niyya kuma ba su yi ba sannan duk wata da fatima wadda in dai ta yi da sunan wato islama to da sunan ka ta taibar suna kungiya da annan ta garin maradi ba kuma Allah kiyaye garin mu ya kiyaye jihar mu ya kiyaye kasar mu gaba ɗaya da dukkan wasu fitinu su ma kungiyoyin furan albarkacin wannan taro sun furta albarkacin bakin su malam usman sani na kungiyar cdsn alhamdulillah maradi mun yi rawar gani da maradawa suka gama kansu suka rama kansu asiri duk wannan toye-toye da aka yi da kashe-kashe da aka yi da wani bandan da aka yi Allah ya kare mu kuma wannan kariya ba komai bane baicin roƙon Allah da muke yi malaman mu suke yi sarakan mu suke yi mu al'umma gaba daya suke yi don kwanciyar hankali ina kira na kai zuciya nesa kowa ya kai zuce shi nesa komi na duniya in ka ji shi ka tsaya ka yi nazari kafin ka shiga cikin rukanin al'umma masu fashin bakin magana kan ce zaman lafiya dai ya fa zama dan sarki sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar To madalla sai kuma jihar Adamawa Najeriya inda gwamnati ta ba da hutun kwanaki biyu domin tarbar 'yan takarar shugaban ƙasa ga Ibrahim Abdulaziz da ci gaban rahoton. yanzu haka an tsaurara matakan tsaro tare kuma da ayyana yau laraba da kuma gobe alhamis a matsayin ranakun hutu a jihar adamawa a wani mataki na karawa manyan 'yan takarar shugaban kasa a najeriya wato shugaba gulo janata na jam'iyyar pdp da kuma takwaransu na jam'iyyar adawa ta apc janar muhammadu buhari wanda ake sa ran za su zo jihar da domin kaddamar da kamfen tun farko dai an shirya cewa yau laraba ne ma ake sa ran iso dan takarar jam'iyyar Adawa ta apc janar muhammadu buhari yayin da shi ko gulo janata sai a gobe alhamis ake sa ran isowarsa sai dai kuma awai kaɗan da bayyana wannan mataki da gwamnatin jiha ta ɗauka sai ga wata sanarwa daga jam'iyyar apc na bayyana cewa an ma ɗage zuwan Buhari. tare kuma da nisan ta kanta daga wannan mataki da gwamnatin jihar adamawa ta ɗauka rabaran finance badio shine sakataren yada labarai na jam'iyyar apc a jihar adamawan karrama janar buhari aka yi muka nemi a bamu wannan dandali na ribadu square da ke tsakiyar birnin yola suka hana wannan soki burutsu ne da kuma zamba cikin aminci da za mu kira shi da ake so a yi wa jama'an adamawa babu wani abu kaman karrama ɗan takararmu wai a ba da hutu a ba ma bukata jama'a ba sa bukatan hutu wajen taron janar buhari gaskiyar magana shi ne sun yi shi ne bisa wasu dalilansu na daban mu ma da muka ji wannan abun ma sai muka cika da shakku muka fara tunanin to wata kilfa akwai wata lauje cikin nadi saboda mutanen nan ba mutane ne za ka yarda da su ba a ina ne ka taba gani a duniya kana tinkarar yaƙi sannan wai abokin ka ya yi maka wani shiri na musamman wajen karrama ga wannan babu gaskiya a cikin ta karramu da za su yi wa ɗan mu shine a tabbatar ranar zaɓe hukumar Zabe ta gudanar da zaɓe da take so a ba jami'an tsaro dama su gudanar da ayyukan su da doka ya tsara wannan shine karrama daddagaran mu to sai dai kuma yanda a jihar Adama ake dage zuwan Buhari a can jihar Taraba ko sun kammala shirye-shiryen tarban dan takarar jam'iyyar APC sanata Aisha Jumai Alhassan da ke zama ita takarar gwamna na jam'iyyar APC a Taraba ta ma bayyana irin tarban da za su yi wa Buhari a yau Laraba kusan kowa na tabbata kasuwanni duk a ayyuka da komi da komi duk za a hallara a nan kuma za ka gani da su ma dai sauran 'yan jami'an adawa da ba na apc ba su ma sun shirya wa tarban babban bako honorable ibrahim imam na majalisar dokokin jihar ne kuma dan jam'iyyar sdp ya ma bayyana su na goyon bayan buhari ganin gaskiya siyasar najeriya kowa ya sani a halin da ake ciki a yanzu janar muhammadu buhari shine zai ci zabe a najeriya duk wani wanda yake ganin cewa janar buhari bai zai ci zabe ba na yaudaran kanshi a jiya talata ne ma wasu suka taho domin wannan taro a cewar shugaban jam'iyyar apc na taraban alhaji hassan jikardo ai ma wasu da kafa suke takowa yanzu suna takowa daga ƙauyuka daban-daban kowa sai ya zo ya ga janaral saboda kowa ya san wane ne janaral kowa kuma a shirye yake da akwai da babu zai zo ya zo ya ga eh, ya ga ikon allah ibrahim abdul azizu sashin hausa na amurka daga jalingo a najeriya To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogonmu a nan Washington yana cewa karfe goma sha biyu da kwata yanzu kuma ga sahabo Imam Aliyu da shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. shirin za mu duba illolin da tarzomar siyasa za su iya janyowa ga tsarin demokradiyya. Masu haro salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yaƙin neman zaɓe dai ya kan kama gadan-gadan a Najeriya ana saura mako biyu da ‘yan kai kamun a fara kada ƙuri'a. kuma mako biyu daidai da ranar da manyan 'yan takarar nan biyu da sauran jam'iyyu suka sanya hannu kan yarjejeniyar tabbatar da an gudanar da wannan zaɓe cikin lumana. Sai dai kash tuni wasu suka fara ɓata rawar da tsalle. Misali an kashe magoya bayan jam'iyyar adawa ta APC a jihar Rivers. A jihar Gombe ma magoya bayan jam'iyyun biyu sun kai wa juna hari. Na baya nan shine tsagerancin da aka yi wa shugaba Gullak Jonathan makon jiya a Bauchi. waɗanda suka san siyasa suna Allah wadai da waɗannan. Idan aka juya kan wadda aka yi wa shugaban ƙasa masu sharhi suka ce ba wai Mr. Jonathan aka wulaƙanta ba, ƙasar ce baki ɗaya ka rena saboda shugaba ne na ƙasa baki ɗaya ko da menene rauninsa. Ita gwamnati ma masu sharhi suka ce suna aza mata laifi saboda wasu matakai da aka ɗauka a hukumance ko akasin haka da yawunta kuma bata fito ta yi Allah wadai da su ba. Misali irin kalamai da suka fito daga taron tsoffin madugan 'yan tawaye a yankin da Delta biyo bayan abin da ya faru a Bauchi. Abin da aka yi wa shugaban ƙasa a Bauchi in ji masana ba an yi masa bane saboda yana ɗan ƙabilar Ijo. A'a, shugaban Najeriya ne aka yi wa, kuma illahirin 'yan Najeriya aka rena. Ga Nasiru Adamu likaya da Shimfiɗa. tarzoma zamanin kamfen da bayan sanar da sakamakon zaɓe a Najeriya bai rasa nasaba da lamuran da kan bijiro gabanin zaɓen. Wai ma ta furta munanan kalamai ko ɗaukar wasu matakai da hukumomin gwamnati kan yi kan waɗanda ba sa ɗanyen ganye da su ko ko 'yan adawa. Kama da gane gwamna a maici shiga gidan gwamnati da tsohon kwamishinan 'yan sanda Umboye a Fatakwal, hana gwamna kashin shatima amfani da filin jirgin sama Maiduguri zuwa hana tawagar su sanata goje tashi a filin jirgin sama Malam Aminu Kano bayan ta ziyarar rasuwar marigayi Sarki Ado Bayero na share fagen fusatar da wasu kan yi wajen huce haushinsu in sun samu dama. Sai dai tsohon gwamnan Borno Alimadu Sharif da ya samu kariya da amfani da filin jirgin sama mai duguri bayan shiga sa jam'iyya mai mulki na nuna cewa ba shi kariyar ya zama wajibi. In ka je ka sauka Sokoto ba za ka ga soja ba saboda suna zaman lafiya. amma in ka je ka shiga borno daga airport zuwa cikin gari akwai soja fiye da dubu bakwai ba saboda ali sharif ba suka tafi saboda haka dan allah ku ne 'yan jarida kasabi ne ake shirya daga borno ba gaskiya ba ne kalmomin da wasu gwamnoni suka furta da ke nuna za su sa kafar wando ɗaya da adawa ko ko sakamakon yar tsokana na ƙara ta'azzara lamuran duk da wani abu da ke nuna rikicin cikin gida kan kawo tarzoma kamar yadda gwamna yuguda ya ce waɗanda suka jefi tawagar shugaba jonathan abuchi npdp ne daga abuja wannan akasin dai bai rasa nasaba da yadda wasu gwamnonin masu kammala mulki suka gudanar da zaben fidda gwani a jihohinsu sai dai ministan abuja sanata bala muhammad ya mai da martani ga wannan habaicin na gwamna guda. jaraba ne a gare mu wannan an yi ne don a walakanta mu a ci mana mutunci an ci mu an ci mutuncin mutanen bauchi sai dai mu ba su haƙuri shi mai girma gwamna girmansa ya faɗi saboda ba girma ba ne ka yi munafurci ka yi ƙarya ka yi yaudara ka fito ka yi abu kuma ka ce wani ne ya yi gwamnan jihar bauchi ya yi magana na rashin hankali na karya na yaudara amma masu ji suna da hankali kowa ya san ni ba zan je in shirya a jefi kaina ba kuma jifa da aka mun ya bata wa mutane rai da Allah sai hakuri dan takarar adawa janar Buhari da PDP ke kala masa kalmomin tada tarzoma ya yi fara'a da kalaman gwamna yuguda da nuna gaskiya ta yi halinta. mu yan apc ba bai da tashin hankali ba yanzu a wuraren ma da aka ce an yi tashin hankali watakila kun ji a ɗaya daga cikin gwamnonin inda aka yi tashin hankali na bauchi yana yin bayani duk inda aka je aka yi ma eh, shi shugaban ƙasa na yanzu kwantan ɓauna ko aka jefe shi ko na abu babu ruwan apc mu muna so a yi abin nan cikin kwanciyar hankali da kuma lumana abin da da muke so shine mutane su tabbata kamar yadda muka sha faɗi sun samu wannan katin zaɓe na dindindin a ranar zaɓe sun fita kuma sun yi zaɓe kuma sun tabbata ƙuri'arsu ta yi tasiri. Yayin da sakataren wajen Amurka John Kerry ya gargaɗin hana takardar izinin shiga Amurka ga kowane ɗan tarzomar zaɓe a Najeriya, ita kuwa tarayyar Turai ta turo masu sa ido kan zaɓen casa'in. Ganin tashi tashi hankulan da suka taɓa sassan ƙasar daban-daban kama daga jefa bam a wurin taron APC a jihar Rivers cin fuskar da ake zargin an yi wa shugaban ƙasa a Katsina da ire-irensu, muka tambayi masanin kimiyyar siyasa a jami'ar Bayero ta Kano Dr. Sa'id Ahmed Dukawa, illar da irin waɗannan take take suka yi wa salon mulkin demokradiyya. Babbar illar fuskashen hukunan nan shi ne na rasa rayuka da ake yi da kuma dukiyoyi, sannan yakan janyo faɗuwar gwamnati, sannan yakan mai da halin agogo baya game ƙasa ta fannin siyasa da tattalin arziki da zamantakewa wato kamar mutumin da yake yin gini ne amma da zarar ginin ya yi nisa sai ki rushe shi ko wata da masu aiki sun ba shi haushi sai ki rushe isa ko da na farko da masu sai da kayan gini sun ba shi haushi sai ya rushe isa ko da na farko kuma da matarsa ta ce ah, ginin bai mata ba ya rushe sako daga farko to kaga babu ranar da zai gama ginin ya shiga ciki kenan har ya more shi to wannan shi ne abin da kusan ake wa demokaradiyya inda aka ce lallai wato sai an yi tashi tashin hankula su wani lokacin waɗanda suke kan mulki musamman a tsari na demokaradiyya sukan manta cewar zaɓen nan ne ya kawo su a ce ba wani tsari ne wanda bai amince da canje gwamnati ta hanyar sauki ba ta zaman lafiya ba ta hanyar zaƙi ba ba su ba su zo ba amma kuma in suka zo sai su ji ba sa son su tafi wanda kuma ya zama nau'i na wani mulkin daban ba demokaradiyya ba lokacin jamhuriya ta farko hmm. lokacin ta ai mutane gajiya suka yi da lokacin zaɓe ki suka rufe za a samu canji sai ba a samu ba sai ta sha tashen hankula ya biyo baya sai faɗuwar gwamnati ya biyo baya lokacin jamhuriya ta biyu lokacin shagaye mutane gajiya suka yi sun zaci lokacin zaɓe za su samu canji sai aka nuna musu ba canji ta hankali ya biyo baya sai faɗuwar gwamnati ta biyo baya kai hatta gwamnatin sojan ai lokacin da ana samun alkhairai da yawa ƙasa tana samun abubuwan ci gaba na rayuwa amma aka gaji saboda haka matsaloli suka zo ba gwamnati ta fasaki lokacin da ban gida gajiya aka aka dole ki sauka ya ba da guri to haka sunnar shugabanci take to sai tsarin ya izo da sauki na cewar in aka yi zaɓe ki tabbatar mutane sun nuna sun gaji shi kenan sai a sauka cikin ruwan sanyi sai wata gwamnatin ta gada sai kuma jam'iyyar da ta sauka cikin ta kuma wani shiri zuwa lokacin da mutane za su ce ta dawo in ta dawo sai ya zama na hatta ƴaƴan cikin ta sun za su sami wata falala wacce idan da gwamnatin su da ta sauka ba shi da za su samu wajen da kuma cikin jam'iyyar kuma ita sauka shi kenan in ta sake dawowa sai kuma sabon yan jam'iyya ta dawo su karbi shugabanci to duk irin waɗannan eh, tasarrufin na demokaradiyya shi kusan yan siyasar ne suka kasa ganewa a najeriya ake samun matsala don haka akwai bukatar inda ana neman sauki da inganta fahimtar su game da tsarin nan eh, zamana sun yadda cewar yadda suka hau mulkin nan ta hanyar demokaradiyya ta hanyar zaɓe za su iya sauka ta hanyar ta wannan hanyar sannan ya zama na sun fahimci cewar wanda kuma ike wajen gwamnati ya mutu zai hau in ka idan tashin hankali ko kuma ba lallai wannan wato shugabancin ya samu ba domin in tashin hankali idan faɗuwar gwamnatin na ciki da na waje duk sun rasa to idan dukkanin su biyu suka fahimci ɓangarorin biyu suka fahimci haka akwai fatan su gyara hanyar da suke yin siyasar suke ko har suka magoya baya ko kuma suke sawa wato haƙurin um, yan hamayya ya ƙare domin haƙuri ma akwai da sauraro da wannan fashin baki da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na Jamar Bayero ta Kano yayi Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na makon nan. Sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Dr. Dukawan da Nasiru Adamu Elika da kuma Cuba Hiro Diodone da daidai da sautin shirin. A nan ne sahaba Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To a gaishe ka kafin mu ci gaba ga wannan sako. Wai mai janar Buhari ya ce ne game da tarzomar siyasa. Kuɗin da aka hana 'ya'yan talakawa ilimi shine aka fidda a kuma tura su su ci mutuncin al'umma Ko Goodluck Jonathan ma cewa yayi. We must avoid provocative statements. Ya zama wajibi mu guji kalmomin da za su harzuka jama'a kuma kazalika ya zama wajibi mu daina yi wa juna barazana. Mu mun fito ne mu kare al'umma mu kare ƙasa. Dole a nuna wa magoya baya cewa ya kamata a yi zaɓuɓɓukan nan cikin kwanciyar hankali. So I encourage all of you all to stand. Both... Na haka nake karfafa gwiwar 'yan siyasa da da sauran al'umma da su guji amfani da kalmomin da ka iya tunzura jama'a in ji tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi nan. to me zai saka bari a yi amfani da kai wajen tarzomar siyasa wannan doka ta hana dukkan mutumin da Allah ya baiwa wannan zaben ƙasa za ta taru ta goyi bayansa domin a samu ci gaba a ƙasa saboda haka mu muna so da Allah mu yi maganin wannan fitina tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba ce daɗi, amma mu barge ina da mu sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. Haka yake to kafin mu karkare baki daya ga tashi muhimman kanin labarai. Wata mugwar dusar kankara da ta kai tsawon kafa uku ta mamaye wasu sassan arewa maso gabashin Amurka shekaran jiya Litinin da jiya Talata. To sai dai duk da yawan bata kai adadin hasashen da aka yi ba. Jihohin Massachusetts da Connecticut su ne suka fi kowace jiha samun kankara. Har yanzu ana ci gaba da yi wa mutane gargadi akan kankarar a jihar Massachusetts da kuma jihohin da ke gabar tekun kasar ta Amurka kamar su Maine da Rhode Island. Gwamnonin New York da, da New Jersey da suka takaita tafiyar mutane sun yi sassauci yanzu. Magajin garin New York Bill de Blasio ya ce sun gode domin kankarar bata zo kamar yadda masu kula da yanayi suka yi ta ba duk da hakan dubban mutane suka makale a tasoshin jiragen sama domin kimanin jirage hamsin ne ba su iya tashi ba kama daga birnin new york zuwa atlanta to a wani tsohon kwamandan kungiyar al-shabab da ke kasar somalia ya fito fili ya ce shi ya daina ta'addanci jiya talata kuma shugaban amurka barack obama ya kai ziyara zuwa kasar saudiya domin yi wa kasar a taziyar mutuwar sarki abdullah akalla mutane takwas suka riga mu gidan gaskiya a garin tripoli da ke libya to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shiri kafin mai sallama bari miƙa gaisuwa fata alheri da taya murna ga iyalan alhaji aliyu jungudu na hukumar birnin tarayya abuja muna auren yarsa laila da za ta auri injiniya aminu muhammad ranar asabar dinnan da karfe 11 da rabi a babban masallacin gwallaga da ke bauchi allah ba da zaman lafiya da albarka zaman tare yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman salihu garba da ya taya ni gabatar da shirin da malam sidi da haɗa shiri da ba da umarni da kuma injiniyan mu na yau Jim Harman Alheri ke muku fata alheri sai kuma da hansi idan Allah Ubangiji ya nuna mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.